This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hauwa Sharif. tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a wannan shirin na safiyar Juma'a ta babbar rana biyu ga watan Fabrairu shekarar dubu biyu da da hudu kafin ku je abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai. To Hauwa a jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a dokar sanya takunkumi a kan 'yan Isra'ila mazauna yankin yamma da kogin Jordan da ke goyon bayan tashin hankalin yankin. dakaran amurka na shirye-shiryen kai hare-hare da yawa akan mayakan da ke samun goyon bayan iran a fadin yankin gabas ta tsakiya da mai da martani akan wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai kan wani sansani a jordan wanda ya yi sanadin kisan sojojin amurka uku masu gabatar da jawabi daga kasashen yankin baltic sun bayyana goyon bayansu ga ukraine a daidai lokacin da rasha ke mamayar kasar kanun labaran kenan a bangaren rahotannin namu za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec a najeriya ta cire jam'iyyar pdp a jerin jam'iyyun da za su shiga zaben da za ta gudanar na 'yan majalisun tarayya a shiya arewacin jihar plateau muna jin jita-jita ne cewa ba za mu shiga zaɓe ba domin opponent mu suna ta faɗa ai ba PDP a zaɓe to mu ba mu ɗauka ba saboda shari'ar da aka yi a Supreme Court. Haka zalika ci gaba da taka leda da ake yi a gasar wasan kwallon kafa na cin kofin shi nahiyar Afirka. A yau Juma'a Najeriya za ta goye rani da ƙasar Angola. a matakin kwata a gasar kwallon kafa a kasar Ivory Coast. Hakikanin gaskiya kwallon da za a buga tsakanin Angola da kasar Najeriya to kwallo ce wacce masu iya magana ke cewa in ba kai ba wuri. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani. Kamar ko ta safiyar Juma'a yau ma muna tafe da shirin maniniya wanda Isa Laula Ikara zai gabatar. Muna kuma tafe da nasihar Juma'a amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a wata dokar sanya takunkumi a kan 'yan Isra'ila mazauna yankin yamma da kogin Jordan da ke goyon bayan tashin hankali. Wani mataki da gwamnatinsa ta ce na nuna an ɗauki cikakkiyar hanyar sasanta rikicin Gaza. Muna duba duk matakin da ya dace wajen magance wannan rikici ba kawai a Gaza ba har ma da Isra'ila baki ɗaya. wato gaza yamma da kogin jordan da kusan baki ɗayan yankin abinda wani jami'in gwamnatin biden ya faɗawa manema labarai kenan a jiya alhamis a jiya alhamis ɗin biden ya kai ziyara jihar michigan da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe jihar da ke zaman ɗaya daga cikin jihohin ƙasar da ke da al'umma amurkawa larabawa mafi yawa Al'ummar jihar na daga cikin ƙarin Amurkawa da suka bayyana damuwa game da yadda Biden ya dage wajen nuna goyon bayan hare-haren sojojin Isra'ila a matsayin martani ga harin ta'addancin da ƙungiyar Hamas ta kai kan farar hula a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Dakaran Amurka na shirye-shiryen kai hare-hare da yawa akan mayakan da ke samun goyon bayan Iran a faɗin yankin gabas ta tsakiya. don mai da martani akan wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai akan wani sansani a jordan wanda ya yi sanadin kisan sojojin amurka uku tare da jakkata wasu fiye da arba'in sakataren tsaron amurka lloyd austin da yake magana da manema labarai a karan farko tun bayan da aka kwantar da shi asibiti a ranar 1 ga watan janairu saboda matsalolin da ya fuskanta bayan da aka yi masa tiyatar cutar sankara ya kira harin da aka kai a arewa maso gabashin jordan mai matukar muni ya kara da cewa ba za su lamunci irin waɗannan ayyuka ba sakataren tsaron na amurka ya kuma yi watsi da sanarwar kungiyar kataib hezbollah da ke samun goyon bayan iran a iraki mai cewa ta dakatar da kai hare-hare akan sojojin amurka masu gabatar da jawabai daga kasashen yankin baltic sun bayyana goyon bayansu ga ukraine a daidai lokacin da rasha ke mamayar kasar sun kuma ce ci gaba da samun taimako daga amurka don ukraine na da matukar tasiri ga yankin indo-pacific a wannan makon shugabannin majalisar dokoki daga kasashen latvia lithuania da estonia sun kawo ziyara nan washington inda suka tattauna da 'yan majalisar dokokin amurka ciki har da kakakin majalisar wakilai mike johnson da jami'ai daga ma'aikatar harkokin wajen amurka johnson ya faɗa a shafin sada zumunta na x cewa ya tattauna a kan kalubalen da ake ci gaba da fuskanta da mahimmancin dakila kasashe masu barazana kamar china rasha da iran a yayin ganawarsa da shugabannin majalisar dokokin kasashen yankin baltic a farkon wannan makon Tattaunawar dai ta zo ne a daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin Amurka ke tafka muhawara a kan ba Ukraine karin sabon tallafi. Ukraine dai ta dogara ne ga tallafin da take samu daga kasashe abokan hulɗarta na yammacin duniya musamman Amurka domin yaƙi da mamayar rasha kusan shekaru biyu kenan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga birnin Jos Kwata ta yamma da Bauchi a Najeriya. inda wakiliyarmu da ke can zainab babaji ta ruwato mana cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya wato inec ta cire jam'iyyar pdp a jerin jam'iyyun da za su shiga zaben da za ta gudanar na 'yan majalisun tarayya a shirya arewacin jihar plateau kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ta aiko mana hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta cire jam'iyyar pdp a jerin jam'iyyun da za su shiga zaben da za a gudanar na 'yan majalisun tarayya a shiyar plateau ta arewa Gudanar da zaben ya biyo bayan shari'ar da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke ne, inda ta cire sanata mai wakiltar Plato ta Arewa Simon Matcon da ɗan majalisa mai wakiltar Basa da Jos ta Arewa a majalisar wakilai Musa Aga. Mataimakin kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau Alhaji Abdullahi Garba mai rake ya ce tun suna jin kishin kishin har dai ya tabbata ba sunan jam'iyyarsu a cikin zaben na gobe Asabar. To gaskiya lamari ne bai mana daɗi ba. Dama muna jin jita-jita ne cewa ba za mu shiga zaɓe ba domin opponents mu suna ta faɗa ai ba PDP a zaɓe. To mu ba mu ɗauka ba saboda shari'ar da aka yi a Supreme Court da shari'ar ma da ta ce mu mu koma mu maimaita zaɓen. To amma ba ta ƙare a nan ba. Mun riga mun shigar da ƙara a kotu. To saboda haka ko an yi zaɓe an gama za mu fi mu a kotu. Shugaban kungiyar gamayyar jam'iyyu ta IPAC a jihar Plateau Abubakar Dogara ya ce ba su da hurumin canza matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka sai dai jama'a su yi haƙuri su gudanar da zaɓen cikin lumana. yadda eh hukumar zaɓe kamar yadda ta saba sun yi ƙoƙari sun kira duka jam'iyyu kuma kusan duka jam'iyyun na sha tara suna na a wannan wurin duba kayayyakin. Kuma sun yi ƙoƙari sun kawo kayayyaki kusan gaba ɗaya. babu wani abu da muka gani wanda ba daidai ba wannan zaɓe ita kungiyar jam'iyyu ba mu da wani iko da muka isa mu hana zaɓe gudana ba ku zauna kun tattauna da ita hukumar zaɓe ne kafin wannan lokaci a san wa'anne jam'iyyu ne za su shiga wannan zaɓen ba a taron da hukumar zaɓe ta kira na jam'iyyu ranar na jin tara ga wata da ya wuce mun tattauna a wurin kuma wasu jam'iyyu sun tambaya wasu jam'iyyu ne za su kasance akan ballot paper na zaben nan hukumar zaɓe a wani lokacin bata iya cewa ga jam'iyyun da za su yi takara ba ko kuma za su kasance a ballot paper daidai zuwa gaba don ba su samu communication daga national headquarters ɗinsu ba. Mm. Wannan kira kowa ya kwantar da hankalin shi kokarin mu shine mu tabbatar da zaman lafiya ya dawwama a jihar Plateau. Ga mai fashin baki kan lamura kuma shugaban kungiya mai zaman kanta mai suna Clean Gad Shamaki Peter ya ce kotu ce kadai za ta kwace wa PDP yancin ta To gaskiya wannan abin da ya shafi PDP nan damu tana cewa ita Court of Appeal sun ce PDP ba su da structure sai suka cire duk 'yan pdp da suke senate house of red state house of assembly pdp su koma court kawai yanzu su je su nemi eh, interpretation kuma su nemi a da ya taimaka musu a wajen kafin nan kuma an riga an gudanar da zaben a to ai yanzu kam ai tun da su an cice su ai ko an cire members sha shida an cire senators guda biyu an cire house of red guda biyar kuma kin sayar wannan abubuwan da yake dawo yake jawo mana rashin zaman lafiya a plateau dan haka shi yasa ni kin ga yanzu na yi da babban murya ina bayar da hakuri cewa kar wani ya je wani zanga zanga-zanga ko ya ɗauki doka a hannunsa ko ya kawo damuwa a je a duba da kyau a gan gyaran da kuma a kiyaye na gaba. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa da ita ce zaɓen na gobe Asabar zai cike guraben sanatoci uku da wakilan majalisar tarayya goma sha bakwai, 'yan majalisun jiha 28 a ƙananan hukumomi 80 a jihohi 26 na Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. da Zainab Babaji da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mana sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya. Hukumar leƙen asiri da tsaro ta somalia ta NISA ta faɗi cewa a karon farko ta yi nasarar toshe shafukan yada labarai na yanar gizo guda goma sha hudu gaba ɗaya waɗanda ake zargin 'yan ƙungiyar alshabab masu tsatsauran ra'ayi ke amfani da su hukumar ta nisa a cikin wata sanarwa da ta wallafa a ta na x wanda aka fi sani da twitter ta ce bayan wani aikin tsaron yanar gizo da aka yi sashenta na sa ido a kan yanar gizo ya gano wasu shafuka da kungiyar al-shabab reshen kungiyar alka'ida a gabashin afirka ke amfani da su don ayyukan da aka haramta hukumar ta ce aikin ya hada da binciken wasu shafukan yanar gizo da aka yi zargin suna aikata ba daidai ba da kuma gano waɗanda suka yi rijistar su mataimakin ministan yada labaran somaliya abdulrahman yusuf adala ya shaidawa muryar amurka cewa aikin na daga cikin kokarin da gwamnatin tarayyar kasar ke yi na yaƙi da ta'addanci da tsatsauran ra'ayi labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc madalla yanzu kuwa sai fagen wasanni inda a yau juma'a ne najeriya za ta fafata da kasar angola a matakin kwata final na gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar afirka a kasar ivory coast najeriya dai ta samu kaiwa matakin ne bayan da ta lallasa kamaru a zagaye na biyu na gasar yayin da ita kuma angolan ta samu kaiwa a matakin bayan da ta yi fata-fata da namibia abokin aikin murtala faruk sanyin na ya tattauna da umar faruk bukuyum wani dan jarida mai fashin baki kan lamuran wasanni dangane da ledar da za a taka a yau tsakanin najeriya da angola hakikanin gaskiya kwallon da za a buga tsakanin angola da kasar najeriya to kwallo ce wacce masu iya magana ke cewa in ba kai ba wuri saboda ita dai super eagle ta najeriya hakikanin gaskiya farawanta da zuwa yanzu ta nuna hazaka kuma ainihin masana kwallo suna ma tunanin cewa wannan kofin na nahiyar afirka yana iya faduwa hannun najeriya ma'ana sufa fa'igul ga ita kasar angola za a iya cewa ainihin kasa ce wacce take tasowa yanzu suna kokari sun kuma yi kokari a kwallayen da suka buga har suka cire wa'yansu wanda ake ganin cewa suna ɗaya daga cikin wanda ake ganin masu ci kofin nan amma a gobe golan na najeriya wanda ya samu rauni a wancan wasan to kuma ya dawo kuma shi zai kama sannan ga irin su trust econ wanda ke baya shi ma'ana captain da kuma ainihin shi osame wanda domin ga cewa ainihin dukkan alamu sun nuna cewa Najeriya za ta ci wannan wasa To amma idan muka dubi irin gwagwarmaya da kuma kamar yadda ka faɗa kwazon da ita ƙasar ta Angola ta yi a wasannin da ta buga a can baya wanda har ya kawo ta wannan matakin za a gano cewa ba kan wallasa ba ce. Ba ka ganin za ta iya kawo Najeriya babban kalubale a kokarin da ita Najeriya take na ganin ta ɗaga kofin wannan gasa karo na hudu? eh to hakikanin gaskiya akwai wannan daɗi da kari kuma ko ce bugu da kari akwai babban bankin su na ƙasa wanda aka samu labarin cewa ya ware wasu makudan kuɗaɗe ga duk kowane ɗan wasa akan wasan da za su buga da Najeriya ma'ana ana ce mana abu mai motivation ma'ana ah, tayar da kima ma'ana a ƙara inganta muku kima ku wanda ainihin ƙasa a ƙasar su Angola tun daga jiya mun samu labarin ana ta musu addu'o'i ana ta kara musu kwarin gwiwa ma'ana ma an karo ma mutane sun kara shigowa ba domin kallon wasan su dai abin da ke burge su yanzu a ce sun ci najeriya kuma ta riga ta nuna cewa najeriya babban kasa ce a nahiyar afirka a yanda ainihin muke ganin yadda kowace ƙasa a afirka kokarin take ce ta ci najeriya saboda haka ba abun mamaki ba ne kwallon eh, da za a buga ko dai a yi can a je bugun daga kai sai mai tsaron gida ko kuma ya kasance a ce ita angola ta samu nasara amma dai masu fashin baki da kuma ni kaina duka muna mun ga cewa yana akwai yiwuwar cewa ainihin najeriya tana iya cin kasar angola duba da yadda ainihin yan wasan najeriya na wannan karon yara ne masu jini a jika kuma yara ne waɗanda ainihin najeriya take ransu yara ne waɗanda suke son su nuna mu duniya cewa sun iya ainihin taka leda ma'ana sun iya kwallon kuma yara ne waɗanda suke son su ba mara kunya. angola na ɗaya daga cikin ƙasashe ah, da ake gani kamar ƙanana ah, idan muka yi la'akari da yadda wannan gasa ta bana ta zama ta musamman ƙananan ƙananan ƙasashe ta ɓangaren ƙwallon ƙafa amma nake magana za ka ga cewa a wannan karon gasunan su ne suke ta fitar da manya-manya hasali ma yanzu kaga an fitar da wadda ke rike da kambin da wadda ta buga wasan ƙarshe da ita a wancan lokaci wadda ita ma a wannan lokacin ta so ta ɗauki wannan kambin ina maganan ƙasan senegal da kuma kasar Masar. ba ka ganin tasirin wannan abin watakila na iya shafuwar Najeriya wanda ake gani tana daga cikin manya-manya waɗanda tana cikin kuma ƙalila waɗanda suka rage a wannan gasa? Eh to hakikanin gaskiya wannan shine tsoron da kowa yake ji saboda ita wato kwallon da ake buga wannan shekarar gaskiya kwallo ce wacce ta ba kowa mamaki ma'ana wanda kake ganin bai iya ba shine yake nuna ya iya ita kanta kasar angola da irin su bat da irin su south africa wayanda sun yi ta ganin koma baya a harkar kwallo hakikanin gaskiya kowa ya mamakin a ce yanzu su ne suke kan gaba a kan ainihin bugawa da manyan kasashe to a ƙarshe menene hasashenka game da sakamakon wasan to wasa na farko najeriya ta yi canjar rasu wasa na biyu ta ci ɗaya ba ko ɗaya wasa na uku ta ci biyu ba ko ɗaya a yanda na yi bayani ita Najeriya yanayin kwallonta bana ba kwallo ne na cin kwallaye da yawa ba saboda karfi suke tara gaba kuma su dawo da karfi baya so a takaice a hasashen da zai in ma tana aicen Angola sai su ci ta daya sannan yana yiwa kuma kwallon a yi canjar rasu ma'ana kowa ya ci kowa a je bugun da kai sai mai tsaron gida na ma fi tsayawa akan wannan. An gaida dan mutan san inna Murtala Faruk. Masu sauraro kada dai a shigala ana sauraron shirye shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci ashirin da kuma talatin da ɗaya Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. babu wanda ya isa babu wanda ya isa babu wanda ya isa dan siyasa a yau ya gina gidan da yake da shi in ba wata sana'a yake ba da kudin aikin gwamnati babu tsohon dan masokilan tare Najeriya malam Abakar Cika da muke nan ke tabbatar da tabkata baibayin tattara dukiyar masu mukaman da ya ce akwai shababa game da shimfiɗa shimfiɗar zaɓuɓɓukan cike gurbi a faɗin Najeriya kuwa wasu masu arziki ne ke cewa abubuwan da suka fara zaɓukan baya ne idan ba a yi sa'a ba za a daɓa ina mutanen da aka kama sun kai su kotu ne mutum nawa aka hukunta kuma suna ina mu INEC ba mu da daman mu yi making arrest police ke da wannan daman shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kabbin da yanzu da Masar jan tare Najeriya ne sanata Adamu Aleru cewa yake rufe iyakan nigeria da Nijar fata karya 'yan kasuwan kasashen guda biyu akan gaba akwai 'yan kasuwan mu da yawa sun tsiyace saboda wannan rufe boda din kuma dalilin da ya musa ma aka rufe boda din nan mu har yanzu mun kasa fahimta shi waɗannan fa so mun muka tattatso cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya but mu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke ta faman ƙara ƙiba. Shiri na ɗari da hamsin da biyar cikin jerin shashiren manuniyan da kan bibi al'amuran gwamnati da siyasa ya ɗan tattaɓa. Maganar siyasar kuma amma game da hukuncin kotun ɗaukar ƙara a kan 'yan majalisar jihar Plateau ce ta sa barista Elzubar Abubakar ya ci gaba da gaya wa duniya cewa a gaskiya akwai kwaba. Kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya ta daɗe da wannan matsalan. Shi kan shi da zaben gwamna yana tsayawa ne a kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya. Amma irin mabambantan hukunce-hukuncen da suke bayarwa ya sa aka ce lalle su ma gwamnoni sai an kai shari'unsu kamar na shugaban ƙasa kotun koli. To kaga yanzu wannan ma yanzu ya ƙara nuna dalilin cewar lalle waɗannan na 'yan majalisun ma akwai buƙatan a kai shi kotun koli duk da cewa kotun kolin ayyuka sun mata yawa. Amma in nan ne za a samu adalci to abin da ya fi kyau a kai shi can wurin. Abu na biyu waɗannan alƙalan kar a ce an yi kakkausar harshe a kansu kawai inda hali a ladabtar da su waɗanda aka sa sunansu su dinnan akan za a kai su kotun koli a sauke sunayensu gaskiyar a ganina ita ce 'yan majalisar nan an cuce su kuma an cuci waɗanda suka zaɓe su amma a doka ba yadda za a yi sai dai su yi haƙuri a zango na gaba in Allah ya kai mu. Shi kuwa mafashin baki a kalamuran siyasa Honorable Nasir Garba ɗan ya cewa yake demokaradiyyar ƙasar nan fa tana cike da matsaloli daba-daba. Ba yadda za a kai maganar demokaradiyya da ci gaba sai kayan maganar ingantaccen karɓaɓɓen zaɓe. Ingantaccen karɓaɓɓen zaɓe kuma yana zuwa wanda aka yi daidai da dokoki waɗanda dokokin zaɓe da na tsarin mulki na ƙasa suka tadada Daga inda aka samu yawan mutanen da suka kai ƙararraki za ka ga cewar gaskiya akwai abin damuwa da ita kanta demokradiyya akwai abin damuwa da hukumar zaɓe kuma daga baya yanzu shari'un da suka zo akwai abin damuwa da shari'un duk waɗannan rigingimu mu 'yan siyasa mu ne muka yi ruwa muka yi tsaki a kan sai mun bi son zuciyarmu mu za mu zauna mu yi dokokin nan amma za ga sai mu gibin su mu rika kirari muna cewa ai duk yadda za a ci zaɓe a kai ka ƙara yafi saboda kai a tunaninka cewar dokokin ba sa amfani lalacewar ba ta ɓangare ɗaya ba ce amma magana ita ce ɓangare ɗaya da ya fi lalacewa shine na ɓangaren 'yan siyasa saboda suna da dama da za su tirsasa waɗannan ɓangaren idan suna son a yi rashin gaskiya. Game da shimfiɗar shirin shiga zaɓukan cike gurbi a gobe Asabar a faɗin Najeriya kuwa shugaban ƙungiyoyi masu zaman kansa a jihar Sokoto Komar kamar Bello Shehu Gwadabawa ne ya ce akwai abubuwa da dama da ya kamata a duba. Shugabannin siyasa na jam'iyyu siyasa sun zo sun gaya mana a nan cewa wancan lokacin za su ba da haɗin kai za a samu zaɓe cikin kwanciyar hankali zaman lafiya. Sai aka waye gari an samu rigingimu da yawa. Sun zo kuma mun dawo mun zauna kowa yana irin magana nan da aka yi. Shin ina mutanen da aka kama waɗanda suka yi waɗancan laifukan da ake magana na zaɓe har aka soke zaɓe wasu wurare. Yanzu haka ma jam'iyyun suna kotu. Ɗaya daga cikin wasu wurare da suka kalubale shine zaɓuɓɓukan da aka soke wasu wurare. shine dalilin da ya samu ka tambaye ta INEC da kuma su hukumar zaɓe cewa ina mutanen da aka kama sun kai su kotu ne mutum nawa aka hukunta kuma suna ina idan ana kyale mutane wani lokaci suna ikirari kame a tayi zaɓe cewa za su tayar da hankali kuma a kyale su kuma ranar zaɓe su so su tayar da hankali sannan kuma a ce ba wani daga cikin su wanda aka kama kaga matsala ce mai zaman kanta wanda ya kamata a ce a kalle ta saboda zaɓukan da za su to gaba. Sai dai mai rikon kwariyar kujerar kwamishiniyar zaɓe a jihar ta Sokoto Hajiya Hauwa Aliyu Kangiwa ta ce kama masu laifukan zaɓe fa baya cikin hurumin da aka ce hukumar zaben ta taba mu INEC ba mu da daman mu yi making arrest police ke da wannan daman idan sun yi investigating za su sa a file su kawo mana file din wane da wane da wance sun yi kwamitin wayannan laifuffukan mu kuma mu ne yan INEC lawyers din INEC ta ba mu dama mu je mu yi prosecuting din su a kotu to idan har lalle ba su kawo mana mutanen nan ba da case files din yaya za mu yi prosecuting to amma hajiya wani irin mataki kuke doka misali kamar kamar a ce an kashe bibas ko an fasa akwatin zaɓe amma yan sanda ba su kawo muku wanda su kama ba wani irin mataki kuke doka akan hakan. a eh, to ba abin da zamu yi in ba su kawo ba sai in sun kawo mana ban isa yanzu in in kama ka ba in ce zan yi investigating in kai ka kotu. sai dai kuma game da yaki da canci rashawa a Najeriya shi tsohon dan masar wakilan tarayyar Najeriya Malam Abubakar Cika Adamu ne ya ce ai duk wani mai mukami a Najeriya an taɓa bashi kuma ya karɓa. Wannan abin da ta faru ta Beta Edo zamu je ne kawai ta tarar da mu je mu ya abin da ya faru. faru 'yan najeriya suka yi cama al'amarin idan tunin na so ya gyara ci hanci da rashawa ya faɗi abin da ya mallaka tukun ya publishing ɗinta me sana'an shi ya nuna maka factorin da tinubu yake da shi ba mu ji ko factory ɗin yin ruwa bayan da atiku ke da ta ruwa to saboda haka a gwamnati ya same ta yau ya ce duk ya mayar mu ma da muka yi aikin gwamnati da shubuhar da muka ɗauka da wadda ma killa haramun ne ba mu san da ita don wasu cikin mu sun yi kokarin suke yi amma ƙarya muke ce gobe kyama ba za mu zo a daure ba ba yanda Buhari ke tsirkan shi dukkan muran lahira sai mun zo a daure da wani da yake gani tsallake saboda ko abubuwan da baka tsallake su wallahi amma an ce ku dawo da kuɗin da kuka mallaka kuna gwamnati to ina kuma haƙoƙin ku da aka biya na albashi da sauransu babu wanda ya isa babu wanda ya isa babu wanda ya isa dan siyasa a yau ya gina gidan da yake da shi in ba wata sana'a yake ba da kuɗin aikin gwamnati babu nawa ne sai an yi shuwa to zo albashin kwamishina ɗari hudu da wani abu ne dan majalisar tarayya albashin shi ɗari tara ne sai dan alawan da yan kayi tahiya a baka abinda duk kake ganin ana yi amfani da shi wallahi mafi yawa yawanci daga haramun sai shubha mu faɗi gaskiya in ba mu faɗi yau ba gobe tun ina majalisa ina faɗin ta shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kabawa kuma da masajan tare Najeriya sanata Muhammad Adam Aleru cewa yake rufe boda ko iyakar Najeriya da Nijar ya kassara 'yan kasuwa don ko dukiyarsu da dama ta riga ta ruba. To wannan al'amari mu iya majalisa da cije ba mu goyon bayan shi. Lalle ya kamata a bude boda ɗin saboda abin ya kawo matsala kwarai na yin kasuwanci na yin hulɗa zamantakewa tsakaninmu da mutanen Nijar. Nijar da Najeriya Allah ya riga ya haɗa mu. Ko tura mallaka da suka zo sun kasa raba mu balantana wani magana ECOWAS. Kuma shi president 'yan Najeriya suka zaɓe shi. Duk abin da zai jawo ma 'yan Najeriya matsala ya kamata ya kauce mashi. In ma akwai matsala to kamata yi tsaye ga cewa ya kau da ita. Yanzu wannan rufe boda da aka yi akwai 'yan kasuwan mu da yawa da suka yi hasara. Akwai waɗanda sun tsiyace saboda wannan rufe boda ɗin. Sun dogara ne a akan kasuwancin da ake yi tsakanin Najeriya da Nijar suna samun abincin da su ci. To yanzu kasuwancin ya mutu. Turololi turoli sun ci ko da kayayyaki da yawa sun kai dubu ɗaya da ɗari biyar. Wasu yin wata wajen shidda, wasu yin wata bakwai. A tsaye a wuri guda. A tsaye wuri guda. Kayan ma wasu sun lalace sun rube mutane sun yi asara. Saboda haka wannan babban rashi ne gare mu. Kuma jaridan da ya sa ma aka rufe boda ɗin nan mu har yanzu mun kasa fahimtar shi. In dan magana wai ayyuku ne a cikin Nijar. Ai talakawa talakawan Nijar abin yake ma bisa ga su sojojin da suka karbi mulki din. cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dabibin dafe mu da mu iko cewa kullun aka kwana aka tashi fa cikin kwanakin su sukan sharba. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu da ne su yi sallamar cikin kujerun da suke kai ko da ko sun ce bari su lallaba. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki irin su Muhammad Nasir daga jihar Sokoto da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da daga ciki ne mukan zaɓa. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya an gabatar ne kuma nake cewa sai idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Juma'a. Assalamu alaikum sunana Bello Dahiru Zuga. Ina limamin Central Mosque, Akwa Ibom State, muna nasiya ne dangane da abin da ya shafi rayuwa ta duniya Allah madaukakin sarki cikin mana cewa wannan duniya ba komi ne a cikin lakacin rudani wanda wannan rudani kuma ba inda yake kai cikin lakacin halaka kamar yadda ya gaya mana alƙalin sa mai ba cewa ya ku waɗanda kuka imani lalle alƙawarin Allah gaskiya ne kada ku sake duniya ta ruɗe ba kowa ne yake ruɗa duniyar mutane ba face sai shi suke son raba mu da Allah shi dan makiyin mu ne kuma mu ma mu rike shi mai kamar yadda shi din baya son mu mutu da kuma ba kaunarsa muke ba shi dan yana kira zuwa garin rindina don yana son mutane su zama wuta cikin wutar sa'ira to amma shi ko Allah madaukakin sarki ya riga shi fada mana fa'idodinsa in muka bi shi za mu samu dace shi ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana idu yana ba mu labari yana gaya mana cewa ma'aiki su salama yana huduba suka zauna a gefensa yake cewa da su ina je muku tsoro a gare ku wannan zai zo bayana wadda wannan tsoro abin da zai zo shine na arziki duniya da adalci ita duniya saboda haka mu ciyayi saboda kataru ɗaya mu ta raba mu da Allah ya za a ga mutane duniya ta kwaye su ba sa yi wa 'yan adalci ba sa yi wa abokan zaman su adalci ba sa yi wa mabantan addinin su adalci ba sa yin 'yan kasar su adalci wannan ba daidai ba duniya ba komai ba illakacin kazanta muna yi wa yan uwa fatan alkhairi da kasar muna mata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya shugabanninmu muna roƙon Allah ya riko da hannunsu ya ba su ikon yi mana adalci mabiya su ma Allah ba su da fadara cikin salama assalamu alaikum To baki ɗaya kuma a nan ne za mu naɗe tabarman shirin na wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya so za ku sake jin mu da karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa wajen kammaluwar shirin. Musamman Maryam Dauda da ta tani gabatar da shirin. Sai editar mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Hadiza Kyari da ta hidimar ɗora labarai a shafukanmu na yanar gizo. da dan mutan congo dadi belawe da ya bada umarni ya kuma hada shirin da ma injiniyan mu na yanzu baki daya madadin su hawa sharifin ku fatan alheri daga nan birnin washington dc sai an ji ku.